وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس من نتجيد ثلاثين جديد كينا كل تاكن على أدب المفرد مثل لتاكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديثي نا mu karanta تبو مشاهد 614 إن شاء الله shafi na ɗaya. wannan hadisin yana ɗauke da bayanin cewa kisan kai ba riba ba ne don musulmi ya kashe kansa bai fita daga musulunci ba حدثنا هارم الإمام البخاري يأتي عارم يا بام الأباري حديث النان سيد محمد بن الفضل الإمام أبو النعمان السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد الأبدي قال حدثنا حجاج بن الثواب حجاج بن أبي عثمان البصري عن أبي الزبير رضي حديث نقول الإمام محمد بن مسلم القرشي في من الكنية كأبو الزبير وأن هذه أبو الزبير يكره حديث دجال من بن عبد الله الأنصاري الله يكرم مسيرك وجابر صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديث جابر أن الطفيل بن عمرو يتلقي طفيل بن عمرو من كرن تلابار طفيل بن عمرو مدرس لي غبار قال للنبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو وتصحابيني a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake garin makka tun kafin ya hijira kenan saboda ganin irin wato kuntatawar da kafirai suke ma annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin amrin ya ba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam shawara qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin amrin ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam hallaka fi misli

shi shine gidan tsaro wanda mutanen da suke ginawa a kan tsaunuka saboda magance hare-haren mayaka da ka kai a gidan tsaro gida na tsaro a saman tsauni a saman dutse yadda ko da abokan gaba sun taso da yaki ba za su iya hawa ba kafin su hau an gansu shi da ke kira alhismu yani al-qusur wal qila allati yutahassanu fiha yace ya rasulullah eh, yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam hallaka fi hislin ko dai kana buƙatar gidan tsaro yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa man man'atin da kuma kariya kana buƙatar gidan tsaro da kuma kariya saboda ganin yadda eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a garin Makka idan aka ce al-man'a wato jama'atun yamna'unaka mimman yaqtiluka bi makruhi kana bukatar mutanen da za su kare ka ko da wasu sun yi nufin cutar da kai akwai masu kariya gare ka yadda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato zama a garin makka yadda mutane suke cutar da shi shine yake ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam shawara yana tambayar ka ko dai kana bukatar gidan tsaro wanda makiya ba za su samu damar isa gare ka ba kuma kana buƙatar kariya kana buƙatar garkuwa kana buƙatar jama'a da za su tsare ka shine sai shi jabir da yake ba da labari ko da yake a hadisin ba a nuna ba amma hisnu dausin da ya faɗa din nan maganar jabir ce Allah ya kara masa yarda wato jabir ya ce hisnu dausin shi abdullahi bin amrin da yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar yana ishara ne wato zuwa ga gidan tsaro na kabilar dausu gidan tsaro na kabilar dausu wanda kabilar dausu kuwa suna yankin yamma, suna da ire-iren waɗannan eh, alƙila wal kusur irin waɗannan benaye da suka yi a saman tsaunuka saboda tsaron kawunan su idan yaƙi yanzu a zamanin da ana haka idan yaƙi ya tafi sai mutane su shiga waɗannan gidaje da aka yi tanadi saboda ka ba za a samu damar isa gare su ba wato tun da ya sani shi babban mutum ne a kabilar dausu a yankin yaman tunda su mutanen makka yan uwan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cutar da shi ba su gaskanta shi ba shi kuma a kufail bin amrin ya gaskanta annabi sallallahu alaihi wa sallam. yake cewa idan kana buƙatar gidan tsaro da kuma kariya to sai in kai ka shine jabir yake cewa wato shi a kufail ibn amrin yana nufin gidan tsaro na kabilar dausu kala jabir yake fa aba rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya yi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya yi baya bukatar wato barin garin makka ya hijira ya koma yaman ya shiga wannan gidan tsaro da akafil bin amri yake masa ishara da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyata jabir ya ce abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyarta lima zakara Allah lil ansar saboda abinda Allah ya ma musulmin Madina tanadi saboda ladan da Allah ya tanadin don mutanen Madina kadai idan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma yaman kaga wannan gara ba da mutanen yaman mutanen madina ba same ta ba to Allah ya riga ya yi tanadi waɗanda za su samu wannan lada mutanen madina al'anfa to tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin makka wannan maganar aka yi ta tsakanin shi da al bin amr الطفيل بن عمرو كما يزم كان تا أبايا يا كوما ya ci gaba da wa'azi في دريسو har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya dawo madina a tufail bin amr bai sake zuwa ba yana can yana wa'azi. cikin kabilarsa har aka kai ga yakin badar yakin uhud yakin alkhandar duk baya shine jabir ya ce fa hajara sai abdufailu ya yi hijira lokaci ya yi da abdufailu bin amrin shi ma zai hijira ya bar kabilar dausu ya dawo madina saboda wajibi ne a hijira a wannan zamani saboda haka sai ya hijira daga yankin yaman daga wajen jama'arsa kabilar dausu wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi wani mutum daga cikin jama'a shi ma ya yi hijira ya taho tare da kufail bin amri suka zo madina wanda hijirar da suka yi malamin tarihi suna cewa ɗayan biyu ne wato ko dai sun taho a watan almuharram shi ne shekara ta bakwai kuma a wannan tafiya da aka yi din akwai abu huraira a cikinsu wanda shi ne farkon zuwan abu huraira garin majina, domin kabilar su guda ne da asufai bin amri don haka wannan tawagar da aka taso daga kabilar dausu yankin yaman abu huraira yana ce don haka an taho a farkon shekara ta bakwai a watan al-muharram wanda ya dace da yakin khaibar lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yakin khaibar a wannan lokaci suka iso madina labari da kuma ana cewa sun hijira ne fi umratul qada yani fi zulqa'da sanata sabin aiban sun yi hijira ne wato a watan da ba a watan al-muharram da na a ƙarshen shekara ta bakwai ko dai a farkon shekara ta bakwai wanda shi ne ya dace da lokacin da aka yakin khaibar ko kuma a ƙarshen shekara ta bakwai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi umra ya tafi umra garin maka wannan lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi hijira lokacin su ma suka ya tafi umra lokacin su kuma suka yi hijira daga yankin yaman suka dawo madina jabir ya ci gaba da cewa famari rajulu sai wannan mutumin da ya yi hijira tare da abubuwan bin amrin suka dawo madina sai wannan mutumin ya kamu da rashin lafiya famari rajulu fabajara wato sai ya samu gajin hakuri shine fabajara da ma'ana jaza'a aukali kalimatun shabiha biha ko wata kalma da take kama da haka ya samu ciwo ya samu jinya sosai saboda canjin ƙasa kasar eh, tazarar da ke tsakanin yaman da madina tana da girma ƙasarsu tana da nisa ayu saboda haka sun samu canjin yanayi wannan canjin yanayi ya taɓa lafiyarsu ya yi ta fama da jinya sai ya gaza haƙuri shine babjiyar ko a ce fajaba'a kamar yadda ya zo cikin wata riwaya na wannan hadisi fabajara aw fajabi'a ya samu gajin hakuri fahaba saboda aka sai ya rarrafa wanda ya nuna cewa jinya ta yi tsanani ta yadda baya iya tafiya ba shi da zahaba da ma'ana idan aka ce fahaba fa zahaba ya ja da cikinsa ila karnin har ya tafi ga wani kaho nashi wanda zamanin da mutane suna ajiyar kifiyoyi a cikin kaho ana ajiye kibiya a cikin kaho da ya isa ga wannan kaho fa a kaza mishkafan sai ya ɗauko kibiya ɗaya kalimamu jawari ya ce al-mishkaf ba kowace irin kibiya ake kiran ta haka ba ma tsala wa aruba kibiyar da ta zama tana da tsawo sannan tana da faɗi tana da kuma kaifi saboda haka kibiya ce kuma kamar wuka ce saboda tana da kaifi ana iya amfani da ita ya zama kamar an wuka sannan kuma ana iya harba ta a matsayin kifiya amma in kifiya ce kadai ana cewa alfahamu kawai kuma idan aka ce al almishqatu ma tsala wa aruba min eh, al-sali wato idan kifiya tana da tsawo kuma tana da baki da ya gano wannan kifiya fa qata wa dajai sai ya yanke jijiyoyin wuyarsa guda biyu alwadaju irqun fil unuqi manyan jijiyoyi da suke wuyan mutum manyan suke yankewa a da ake yanka dabba misali su ake kira alwadajai sai yanke waɗannan jijiyoyin wuyan nata guda biyu saboda haka jini ya zuba kamata sai mutu فرآه الطفيل في المنام sai a tufayar bin amri suna madina gaba ɗaya ne bayan wannan ya rasu an binne shi a tufayar bin amri sai ya yi mafarkinsa shi ne ya gan shi a mafarki ra'a fil mana kala cikin mafarkinsa sai ya tambaye shi ma ko ila bika ne aka yi da kai ne aka yi maka bayan ka mutu kaga hatta a mafarkin a tufayar ya gane ya gane cewa dai mutumin a mace yake don ba sai mutum yake iya ganewa a mafarki cewa mafarkin yake ba kama ya gane cewa mutumin ya mutu yake cewa me ya faru da kai kala sai ya ce masa gujira li ai an gafarta min laifina bi hijrati ila nabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa aka gafarta min wannan laifi saboda nayi kaura daga garin mu na zo wajen manzon Allah na tafi Madina na yi hijira a dalilin wannan hijira abinda na aikata sai aka gafarta ni kala sai ce ma sha'ani ya daika to ina kuma labarin hannuwar kafa kala sai ce faƙila inna la nuslihu minka ma afsatta min ya daika an gaya min cewa to bardar da kai da hannuwan kaɗin nan ba za mu gyara ba an gafarta masa amma abin da ya yi da hannuwansa ba za a gafarta mishi ba to bayan atufail ya farka fa qaffa atufail ala nabi sallallahu alaihi wasallam الطفيل بن عمرو sai ya ba mu sallallahu alaihi wasallam labari ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka ji labarin nan fa qala sai manzo Allah ya ce Allahumma ya Allah ina roƙonka wali yadayhi faghfir hannuwan nasa ma ka gafarta ma ka gafarta musu wato ka gafarta ma hannuwansa domin ya gwada cewa an gafarta masa saboda hijirar da ya yi amma hannuwansa ba a gafarta musu ba shi ne a bin amrin ya ce wa rafa'a ya dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa ya daga hannuwansa a lokacin da ya yi addu'a din wannan isnadin wannan riwaya tana da rauni bi hazan lafa riwaya da ta zo cikin al'adabul mufrad wanda muka karanta din nan tana da rauni amma labarin ya inganta labari yana al-mujam al-awsat na al-imam al-tabarani da kuma al-mustadrak na imam al-hakim yana babu du'a'i nabi li muhajirin mata fi hijrati al-imam al-hakim yace hada hadithun sahih al-imam al-bayhaqi shi ma ya rawaito hadithin na kitab sunan kubra باب أصل تحريم القتل في القرآن كما ينا المسند الإمام أحمد ينا مجلد نبي رشاد عن قريبي لأوكم amma muhimmi akwai riwaya ta al-Imam Muslim na wannan hadisi al-Imam Muslim ya kawo hadisin nan waɗannan littafai da muka kirga yanda suka kawo labarin ya dan bambanta da yanda ya zo cikin al'adabin mufrad wannan dalilin za zaka ga hadisin cikin eh, ba'iful eh, adabil mufrad eh, hadisin yana da rauni amma ta waɗannan riwayoyin hadisin ya inganta hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu dalili ala anna qatila nafsihi la yakfur sunan babin ke dalili da ke tabbatar da cewa wanda ya kashe kansa bai kafurta ba sunan babin ke al'imam muslim ya yi babi don mutum ya kashe kansa da ya rita ba bai kafurta ba da ya yi babi haka sai kawo hadisin 116 shine hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari yazo daidai da riwayar da al-Imam al-Tabrani al-Imam al-Hakim al-Imam sauran littafin hadisi zaka samu al-Imam Muhammad bin Hanbal yanda hadisin yazo a sahih Muslim أن طفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم abdufail bin amrin ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana garin makka kafin ya yi hijira فقال سيدي يا رسول الله هل لك في حسن حسين ومنع يا رسول Ko dai kana buƙatar gidan tsaro kuma kana buƙatar kariya shine man'a Kala jabir sai jabir ce hisnun kana li dausin fil jahiliya wato gidan tsaro da abdullahi bin amr yake yake ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam shawara yana da gidan tsaro na kabilar su kabilar daus suna da wannan gidan tsaro a zamanin jahiliya ah, fa aba zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake don Allah ya ki yarda ya hijira daga makka ya tafi yankin yaman ne ya hana shi ne jabir ya ce lillazi zakara Allah lil ansar abin da ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira saboda tuntuni Allah ya gama tsari tuntuni Allah ya gama tsari annabi sallallahu alaihi wasallam zai gama zama shekarun da Allah ya nufa zai a makka daga nan zai koma madina kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mar a mafarki ya nuna mar gagarin da zai koma saboda kamar zan Allah ya riga ya sani illa dai akwai garuruwa da ke kama da garin da ya gani a mafarki din wanda ya taho cikin wasu riwayoyi na hadisi to amma tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya san ga garin da zashi kuma Allah ya riga ya tsara wurin da annabi zai yi hijira ya koma madina ne ba yaman ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bi falamma hajara annabi ila madina a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma madina hajara ilaihi tufail bin amri wato sai tufail bin amri shi ma ya hijira daga yankin yaman daga kabilar su ta dau ya taho madina wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi aka samu akwai wani mutum daga cikin jama'a kabila wanda shi ma ya biyo shi yace fajtawawul madinata wato sai yanayin madina bai karje su ba fajtawawul madina min aljawa shine fasadul jawfi idan mutum ya tafi wani gari yanayin garin bai karbe shi ba canjin yanayi wani za ka samu cikinsa ne zai kama ciwo da shi sa ake kira aljawa da larabci yani fasadul jawfi cikin mutum sai ya lalace saboda sai a ce ruwan garin bai karbi mutum ba wannan duk duniya ta abin da ya faru ke wa ma'ana su karfi makama bi hali wa nau'in min sun kamu da wasu nau'uka na cututtuka haka ya zamanto sun kyamaci wato eh, mutumin ya kyamaci zaman saboda bai karbe shi ba kala abu bai wal jauhari kamar yadda waɗannan masana suke fassarawa eh, idan da larabci wato akan akan yi amfani da kalma ta aljawa a nuna cewar mutum ya kamu da wata cuta saboda canjin wuri da ya bar garinsa ya koma wani gari ya samu da ciwo ko kuma saboda kyamar zaman wurin saboda wato bai dace da yanayinsa ba famari ba saboda aka sai wannan abokin tafiyar arkufai ya kamu da ciwo fajazi'a fa akaba mashaki salaf sai ya ɗauko kibiyoyinsa fa a biha barajima sai ya dinga yanke tsakanin yatsun hannunsa yani mafasil al-asabi shine baramij wannan shine hadisin da yazo a sahihu muslim kuma sauran da hadisi ba kamar yadda ya taho a can fakafa a wadajai ya yanke manyan jijiyoyinsa na jini su ne alwadaji ko dai na wuya ko na hannuwa saboda su ne manya da suka kawo jini eh, ta hannu ko suka yi kafa waɗannan jijiyoyi guda biyu na makogu na wuyan mutum su suka gangara su ne suka zo hannunka su ne suka je har kafafunka to ko dai ya yanke to amma asalin hadisin yadda ya inganta da ya ɗauki fiyar ya yanke tsakanin yatsunsa ne wato mahaɗan yatsun sannan ya dinga yankawa da wannan da wannan kifiyar fasha ba ya da saboda haka sai hannuwansu suka dinga feso jini kamar da jabi da bada labari hatta mata jinin yake tsayawa har jini ya kare sa sai ya mutu fara'ahu tufail bin amr fi manamihi saboda haka tufail bin amr yayi mafarkin sa ya gan ya gan shi fara'ahu wa hay'atuhu hasana a mafarkin ya gan shi a yanayi mai kyau wa ra'ahu mukaffiyan yadayhi amma duk da haka sai ya ga ya boye hannuwansa a mafarkin ga yanayinsa da kyau amma hannuwansa fa a boye kala sai ya ce masa me ya faru bayan me ya faru da kai sai gaya masa ya ce to ina hannunka ma ne a raka mugabta ya nade ka ya aka yi na ga hannuwanka ka boye su kaga hadisin ya yi kama da wanda muka karanta illa bambancin nasa ba shi da yawa kilali sai aka ga eh, wato ya ba shi amsa da cewa lan nusliha minka ma afsadta yana tambayansa me ya faru da hannuwanka naga ta boye su domin ya ce mar ma sana'a bika rabbuka tambayar da ya masa me ka yayi maka a mafarkin yake tambayansa da ka hadu da Allah me ya maka fa sai ce gafara li bi hijrati ila nabiyyi Allah ya gafarta min saboda hijiran da nayi zuwa ga annabinsa sai ce to ya aka yi ga hannuwanka kuma a boye sai ya ce ga abin da aka gaya min lan nusliha min kama afatta ba za mu gyara abin da ka bata ba za mu iya gyarawa ba za mu iya gyara abin da ka bata ba wato aka gaya masa shi wannan da ya rasu ne ya nuna cewar Allah ya gafarta masa amma banda abin da ya yi ma hannuwansa din nan fa kafa hafu faidu ala rasulillah sai al fayl bin amrin da safe ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labari faƙada rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma wali ya daidai fagfir ya Allah ka gafarta mu hannuwan nasa ma kaga an gafarta masa duka amma ban da hannuwa to hannuwan nasa ma ka gafarta masa sai Allah ya daga muna magana ne akan wato asalin daga hannuwa idan za a yi addu'a asalin hadisin ya taho a karkashin wannan babi saboda kalimawul bukhari ya kawo hadisin nan don ya tabbatar mana daga hannuwa a lokacin da za a yi addu'a ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma duk da haka hadisin yana dauke da mushkila wanda shi yasa ba za mu karanta wani hadisi ba illa shi kadai abubuwa kamar guda biyu muhimmai da suka zo cikin wannan hadisi na farko kamar yadda al-imam nawawi ya faɗa cikin sharh sahih muslim yana sharhi wannan hadisi yana jiki na goma sha ɗaya shafin ɗari da sittin da bakwai ya ce amma ahkamul hadisi. hukuncin da aka ciro daga wannan hadisi domin kowane hadisi akwai irin hukuncin da ake cirewa akwai ilimin da yake karantarwa ففيه حجة لقائدة عظيمة لأهل السنة الإمام النووي ya ce wannan hadisin a cikinsa akwai ƙa'ida babba wanda ahalu suna suka riko da ita hadisin yana karanta da mu wannan ƙa'idar wanda ahalu sunna sun yi riko da ita mece ce ka'idar man qatala nafsahu wanda ya kashe kansa a wurin ta kama ma'asiyatan gaira ko ya aikata wani laifi wanda ba kisan kai ba wa mata min gairi taubati har ya mutu kuma ba tare da ya tuba ba falaita bi kafirin ba kafiri ba wanda ita ce ka'ida da ahlus sunna suka tsaya mata mata ya kamata mu san da haka domin sati da tsaye ne ba a yi tambaya akan eh, wani ya kashe kansa shin yana ana iya masa addu'a kaga mutum yana tambaya musulmi ya kashe kansa muna iya masa addu'a a ka'ida wato da ahlus sunna suke riko da ita don mutum ya kashe kansa da yi ba saboda ka yana buƙatar addu'a musulmai har yanzu me ya sa aka ba da hujja da wannan hadisin ai ka gani eh, da jin hadisin ka san mutumin ya kashe kansa da jin hadisin ka sani mutumin nan ya kashe kansa saboda ya yi abin da dalilin wannan abin ya rasa ransa kaga ya kashe kansa an zo an gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga mafarkin da aka yi inda ba a yin addu'a ga wanda ya kashe kansa da manzon Allah bai mara addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam da bai zai masa addu'a amma sai manzon Allah yake Allahumma waliyadayki faghfir manzon Allah ya tabbatar da mafarkin da Abu Fayl bin Amr yayi gaskiya ne ya ga mutumin a yanayi mai kyau duk abin da Abu Fayl ya faɗa ya gani a mafarkin ya tabbata gaskiya ne domin inda ba gaskiya bane manzon Allah zai kare ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai kare ta ba kaga ya nuna cewa lallai Allah ya gafarta wa mutum saboda ya gafarta wa saboda hijiran da yayi daga garin su ya dawo Madina a dalilin wannan Allah ya masa gafara to sai mu zo Allah ya mar addu'a hannuwan nasa ma Allah ya musu gafara don haka wannan ita ce ka'ida ta ahlus sunna dan mutum ya kashe kansa bai bar musulunci ba amma ya aikata laifi mai girma kuma ba kisan kai kawai ba kowane irin laifi mutum ya aikata matukar ba shirka ba ce ga Allah tabaraka wa ta'ala wa mata min gairi tauba ya mutu ba tare da ya tuba ba ba ka ce markafi la wala yuqta lahu bin nar sannan kuma ba a cewa dan wuta ne ba ka ba ka iya yanke hukunci ka ce wani dan ya kashe kansa dan wuta ne la ba ka da iko me yasa wannan hadisin ya karanta da mu haka domin da ana hukunta haka da wannan mutumin ba aljanna zai tafi ba kamar sai zama akasi ya yi sababin mutuwar kansa an yi mafarki kuma allah ya gafarta mishi ashe ya nuna cewar mutum yakan iya mutuwa a wata siffa na sabon allah mara kyau alhali a baɗini baka san masa ta yi kyau ba a baɗini baka sani ba domin baka sanin tsakanin bawa da ba baka iya sani bal huwa fi hukumin mashi'a saboda haka yasa in ka duba tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon musulunci abinda manzo Allah yake karantarwa kenan idan jama'a sun taso gare shi za su musulunta ya gaya musu ga abinda musulunci yake karantarwa kar kai kaza kar kai kaza kar kai kaza wanda ya aikata fa wanda ya aikata ya mutu bai tuba ba manzo Allah sai ya ce fa amruhu ila Allah manzo Allah bai cewa dan wuta ne a'a kada ku yi kaza kar ku yi kaza manzo Allah zai faɗa ba zina ba sata ba kaza ba kaza idan aka ce to idan mutum ya yi fa ya yi zina ko ya satan ya mutu sai manzo Allah ya ce fa amruhu ila Allah manzo Allah bai ce dan wuta bane sai manzo Allah ya ce sa yana wajen Allah in Allah ya ga dama sai gafarta mishi in Allah ya ga dama sai mar azaba wanda shi ake ce ma al-mashi'a saboda haka wannan hadisi Alimamin nawawi yana cewa hadin hadisi sharhu lil hadisi da cikin lahun muhim bayan ruwa takli ya ne takli da katilin na su gairi ilin asabin sa bayan sima wato al’imamun muslim da akwai wata hikima da yi in ka dubi kitabul iman da farkon sahih muslim kenan kitabul iman sai ya jero hadisan da suke magana akan wanda ya kashe kansa ya jero su a jere sannan sai kawo wannan shi da alimamu nawawi ya ce hikimar alimamu muslim ita ce za ka iya karo da wasu hadisai da suke nuna cewa idan mutum ya kashe kansa zai dawwama a wuta za ka iya samu kuma duk alimamu muslim ya kawo su ya jero ba shi kadai ba kuma hatta alimamu bukari duk sun kawo waɗannan hadisan wanda ya bada misalin su sannan a ƙarshe sai ya kawo wannan hadisi na Tufail bin Amr hadisin Jabir bin Abdullah misalin su shine akwai hadisin Abu Hurairah wanda al-Imam Muslim din ya kawo kafin ya kawo wannan Abu Hurairah ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala nafsahu bi hadidatin wanda ya kashe kansa da wani karfe fa hadidatuhu fi yadihi to karfan nan zai tabbata a hannunsa a lahira ya tawacce biha fi batnihi ya ta sukan cikinsa da wannan karfe fi nar jahannama a wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada manzo Allah yake zai dawama a cikin jahannama har abada sai manzo Allah yake wa man shariba samman a wajen al-Imam Bukhari yana babu shurbi sanni babu shurbi sunni wa man tahassa sunnan wanda ya kurbi guba poison ya sha guba don ya kashe kansa fakatala nasahu kuma ya kashe kansa din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa huwa yatahassahu fi nari jahannam zai ta fanfadar wannan guba din a wutar jahannama shine azabar da Allah zai mar khalidan mukhalladan fiha abada? wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu wanda ya hau kan wani tsauni ya fado ya kashe kansa da gangan fa huwa yataradda fi nar jahannam zai samu tsauni a wutar jahannama da zai rika hawa yana fadowa wanda shine azabarsa yanda ya kashe kansa har abada wannan hadisin al-imam muslim da kuma al-imam bukhari muttafaqun alayh kaga in ka karanta hadisin sai ka dauka ai duk mutumin da ya kashe kansa zai dawwama a wuta khalidan mukhalladan abadan rashin sani manzo Allah ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya faɗi wannan ai bai ce musulmi ko kafiri ba saboda ka idan kafiri yayi wannan da'iman haka ne haka kuma musulmin da ya aikata ya mutu ya zamanto da shirka to da shakka wannan ita ce hukumarsa al-imam muslim ya sake kawo hadisin abu kilaba shine abdullah bin zaid al-jarmi ya hadisin da ya karbo wajen sabit bin bahar annabi sallallahu alaihi wasallam ce man halafa ala yamin ala yamin bi millatin ghairi islam kaziba idan mutum ya rantsi ya yi rantsuwa da Allah akan shi ba musulmi ba ne, amma a zuciyarsa shi musulmi ne ya faɗa ne don ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa kama qala in dai mutum ya rantsa yace shi ba musulmi ba bane alwai dan yi ƙarya manzon Allah ya ce to ya tabbata ba musulmin bane saboda ba a wasa da addini to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala nafsahu bi shay'in duk wanda ya kashe kansa da wani abu uzziba bi yawmal qiyama da wannan abin za a mar azaba a ranar kiyama wanda yana sahihu muslim ba muslim ya kawo hadisi ya kawo wancan hadisin abu hurairah ya kawo wannan wato hadisin sabit bin bukhari haka ma imam bukhari ya kawo shi babu man halafa bi millati siwa millati islam don haka hadisi mutafakun alai wanda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam karshen hadisin yace uziba bihi fi nari jahannama wa la'nul mu'min ka qatlihi tsine wa mumini la'antar mumini kamar kisan sa wa madara ma mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatli annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yaje yaje fi mumini da kalman kafirci to kamar ya kashe shi duk hadisi ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada waɗannan maganganu to al-imam muslim ya kawo kuma hadisin jundub bin abdullah duk a ƙarƙashin baji guda sai da jiyar hadisai guda bakwai da suke magana akan mutum ya kashe kansa duka daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisan sun inganta hadisin jundub bin abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun fajazi'a yana gaya masa habbai yace a zamanin da an samu wani mutumin da yake da rauni yana da ciwo ya yi jinya ya yi jinya to har dai hakulinsa ya ƙari fa aka ba nan saboda aka sai dauki wuka fa hasa biha yadda su sai yanke hannunsa fa ma raka damu hatta mata jinin bai tsaya ba bai bar zuba ba har dai wannan mutum ya mutu qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki yace <clears throat> ba darani abdi bi nafsihi na ya gaggauta karman ransa kafin ni wato kafin lokaci na Harantu alaihi Janna saboda haka na haramta masa gidan aljanna hadisin yana sahih muslim yana sahih bukhari babu na zikira an bani isra'il to hadisai ga sunan da dama waɗanda suke tabbatar da idan mutum ya kashe kansa tamfar wato makomarsa wuta ne to sai al'imamu muslim ya kawo wannan hadisin na jabir bin abdullahi a ƙarshe shine al'imamu nawawi ya ce to kamar hadisin jabir din nan shi yake tabbatar da in dai mutum ya mutu da imani to duk aikin da ya yi ba a kawar masa da tsammanin zai samu rahamar allah inda mutum ya mutu da imani to ba a kawar da yiwuwar wannan mutumin zai samu rahamar Allah baraka wa ta'ala al-imam qahawi littafinsa sa mushkilul asar wannan littafin yana da muhimmanci ta wajen warware gardama da akan samu ko zahiri a samu kamar akwai sabani tsakanin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a juzi na farko shafin gari ya tamanin da biyar ya ce kar yi samalu an yakuna rajulun mazkur fi hadal hadis fa'ala bi nafsihi ma fa'ala mai yiwuwa shi wannan sahabi abin da ya kai aikata abin da ya aikata ma zukira fihi ala annahu indahu ilaj ba mamaki shi ya ɗauka, ta hakan ne zai samu sauki idan ya ɗauki kibiya ya tsatsaga tsakanin yatsunsa mai yiwa ta hakan ne zai samu sauki shi yasa ya aikata haka da ba a gaya mana ga dalilin da yi ba yani tabakka fi baqiyyat dai kamar mutum ne ya kamu da cuta wanda in ba a yanke wannan gaban ba to cutar za ta iya harban sama saboda ka sai kokari ya datse nan don kada cutar ta haura wato hannunsa gaba daya fa fa'ala ma fa'ala li taslama lahu nafsuhu saboda ya kubutar da ainihin ransa yani wa tabqa lahu baqiyat yadayhi zaman to hannuwansa an samu raguwa maimakon duka hannuwan ya rasa su wala ne kun fi zalika mazmuman idan dalilin haka ne kaga babu aiki saboda ka shi yayi abu ne da nufin jinya a hanyar jinya ya rasa ransa ba a cewa ya kashi kanshi idan wannan mun ce wa kana ka rajulin asabahu fi yadihi shaykh fa khafa in lam yaqta'ha an yadhhaba biha sa'iru wato kamar mutum ne ya samu wata cuta a hannunsa in bai yanke cutan ba to karshe ya rasa hannuwan ma gaba daya yani wa yuslihu bi nafsahu fa huwa fi sa'atin min qat'iha a ka'idar musulunci babu ne halal ne cuta ta samu misali gabarka ta sama na yatsa aka ga in ba a cire wannan gabar ba to za ta haura karshen ta sai ka rasa yatsar gaba ɗayan sai aka datse wannan gurin datse wannan gurin ba laifi ba ne halal ne saboda larurar in ba a yi hakan ba za a rasa wato wani tashi na jiki wanda ya fi wannan don haka a nan idan wannan ita ce manufar mutumin bai yi laifi ba fa amma abin da ya tabbata cewa ya gaza haƙuri da jinya ne shine yadda ya zo a lafazin Jabir bin Abdullah wannan in ka dubi hadisin haka fa bajara sai ya kasa hakuri ya kasa hakuri da me da jinya wanda kuma har yanzu ana samun mutane suke haka zaka samu wani ya shekara goma ko fiye da haka yana rashin lafiya yana jinya an yi ta gwada magunguna ba a samu ba har dai ya gaza hakurin ya yi fatan ina ma ya mutu kamar kasashen waje kamar kasashen turai da sauransu Eh, suna ma da yanayi da wato suna iya kashe mara lafiyan bisa yardansa ko dai a bashi wata guba ko a bashi wata kwaya wai an taimaka mar kenan ya mutu ba mamaki wannan shi ne shi ne zahiri abinda jami'a ya tabbatar mana saboda kalmar da ta zo a cikin hadisin kenan ko jara wato sai ya gaza hakuri saboda haka sai ya aikata wannan ashe kenan ba jinya bace illa dai malamai da suke tawili game da dalilin da ya sa wannan mutum ya aikata wannan masu sharhin hadis sun tabbatar abinda mutumin ya aikata la shakka ya kashe kansa babu masawaci san kai kamar misali al-imam qurtubi kaga al-imam nawawi a sharhin hadisin ya tabbatar mutumin ya kashe kansa al-imam qurtubi shi ma a sharhin sahih muslim yana al-muslim lima ashkala min tartib kitab muslim a juz'i na farko shafi na 124 yace az-zahiru anna hadha ar-rajul rajula adrakathu barakatu da'wati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin la shakka ya kashe kansa amma ya dace da albarkan da take cikin addu'ar manzon Allah fa gufira lahu sai aka gafarta masa wal yadayhi kuma aka gafarta ma hannuwansa an gafarta masa ah, saboda hijira da yayi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kumila lahu ma baqiya min al-maghfirati alayhi aka kammala masa ragowar gafaran Allah a lokacin da manzon Allah ya roƙa mar gafara sai Allah ya gafarta mishi wa ala hada saboda haka in ka dubi hadisin mafarkin da Abdufair bin Amr yayi da wannan mutumin, me ya faru da hannunka nake ganin kana boyewa sai yace eh an gaya min lan nusliha minka ma affatta mu ba za mu iya gyara abin da ka ɓata ba ba za mu iya gyara abin da kai da kanka ka ɓata ba waɗancan laifuka da mutum ya wanda aka gafarta masa bai yi da nufi ba da saninsa ba amma wannan ya yi da nufi saboda haka suka ce ba za su iya ba shi ne alimamin kurtubi ya ce mumtaddan ila gaya ya ne gaya su du'a nabi sallallahu alaihi wasallam wato a mafarkin ana gaya mar cewa abinda ya sa ba a gafarta masa abinda hannuwansa ne suka aikata ba ana jiran addu'ar manzon Allah gare shi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a shikin fa ka annahu qila lahu lan nusliha minka ma afatahu ma lam yad'u laka an-nabiyyu wato kamar ana cemar ba za mu iya gyara barnar da kai ba in dai ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya maka addu'a ba idan annabi ya maka addu'a to shikenan amma idan ba annabi ne maka addu'a ba to la shakka ba za mu iya gyara wannan barna taka ba saboda kisan da kai makanta babban laifi ne a wurin Allah tabaraka ta'ala saboda ka sai Imam Qurtubi yace wa hadha al-hadith yaktabi anna qatila nafsihi laysa bikafirin don haka wannan hadisin ya tabbatar idan mutum ya kashe kansa bai kafurta ba wa annahu la yukhladu bin nar ba zai dawwama a wuta ba zai shiga wuta la don ma'afiya ce laifi ne idan mutum ya kashe kansa ya aikata zunubi tunda bai tuba ba kafin ya mutu ne makomansa jahannama la shakka ta ya shiga wuta me yasa wancan bai shiga ba saboda albarkan addu'ar manzon Allah tunda annabi ya ce Allah ka gafarta ma hannuwansa shikenan amma ka'ida ne tunda ya kashe kansa sai ya shiga wuta saboda wannan shine hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala wanda hadisan manzon Allah suka tabbatar mana amma eh, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a shikenan shine al-imam qurtubi yace wa huwa muwafiqun li muqtaba qawlihi ta'ala ya dace da cewar Allah a suratul nisa aya ta 48 inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ba zai gafarta ma bawa ba idan ya mutu yana shirka wannan ka'ida Allah ka tsare mu amma Allah yana gafarta laifin da ya gaza shirka ma duna zalika laifin da duk ya gaza shirka bai kai shirka ba Allah zai gafarta kaga wannan aya ta nuna mana duk girman zunubi in ba shirka ba ce Allah zai iya gafarta mutum amma ba sharadi ba ne saboda ka yasa yake liman ya sha ga wanda Allah ya yi wa hadha rajulu mimman sha Allahu an yaghfira lahu wannan mutumin yana cikin waɗanda Allah ya yi nufin ya gafarta musu Allah ya ga damar gafarta musu da annahu inna ma ata bima duna shirki domin laifin da ya aikata bai kai shirka ga Allah ba saboda ka sai hadisin ya dace da ayar alqur'ani anan ka'ida ta ahlus sunna ita ce duk musulmin da ya aikata wani laifi matukar ba shirka ba ce bai yi ba ya mutu za ka roƙa mar gafaran Allah kowane irin laifi mutum ya aikata matukar ba shirka ba ce ba ridda ba to bai kafurta ba in ka duba almasu a sosifiyya a kuwaitiya mujallar shida shafin gari biyu da tisin da ɗaya lam yakul bi kufrin muntahir ahadun min ulama mazahibil arba'a duk manyan malamai waɗanda suka shahara al malik al abu hanifa al-imam shafi al-imam ahmad bin hanbal babu wani malami da ya ce in mutum ya kashe kansa yayi ridda babu duk manyan malaman da sun ce kisan kai zunubi ne mai girma amma ba ridda bane ba kafirci bane li'anna al-kufra huwa al-inkar wal khuruj an din al-islam kafirci shine mutum ya ƙaryata musulunci ya fita daga addinin musulunci wanda shi da ya ridda sahibul kabira gairu shirki la yukhrij eh, an al-islam inda ahli sunnah wal jamaa yani la yakhruju an al-islam wanda ya aikata babban laifi matukar wannan laifi ba shirka bace to bai fita daga addinin musulunci ba wannan ita ce aqidar ahlus sunnati wal jamaa kuma hadisai da aka samu da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka ba hadisi ne ba yani annal usata min ahli tauhid abinda hadisai suka tabbatar mana masu laifi matukar mutum musulmi ne ya mutu yana laifi to zai shiga wuta idan bai tuba ba kafin mutuwarsa zai shiga wuta amma bayan shigansa wuta fa Allah subhanahu wa zai fi da shi babu musulmin da zai dawwama a cikin wuta yu'azzabuna thumma yukhrajuna minan nar masu laifi musulmai suna iya shiga wuta amma babu mai dawwama a wuta sai kafin wannan shine abinda ahlus sunna suka tsaya mu akai hadisai da dama da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam uh, saboda haka duk mazhabobin nan kaf malikiya shafi'iyya hanafiya hanbaliya sun tabbatar idan mutum ya kashe kansa ya mutu Ko mutanen garin wajibi ne kuma gawansa wanka a mata likafani kuma a mata sallah kuma a binne ta a roƙa mata gafaran Allah sosai duk malaman suna sun tabbatar da wannan amma dan mutum ya kashe kansa ya ce wannan ai kafiri ne ku jefar da shi la la la wannan ba aqida sunna ba ce wa li hadha qalu bi qatlihi wa salati alayhi wal kafiru la yusalla alaihi ijma'an amma idan musulmi ya yi riddafa idan ya mutu ba a masalla ba a wanke gawansa saboda ka wanda duk ka ji an ce idan ya mutu za a masalla za a wanke gawansa ashe ba kafiri ba ne saboda ka don mutum ya kashe kansa bai yi ridda ba wannan ita ce aqidar ahlus sunnah wal jama'a wato akwai littafin ibnu qayyim duriya da suna madarijus salikin a juzin da farko shafin gari kuda 97 ibn kayyim tawziya a wannan littafin ya yi maganganu da dama da suka shafi wato warware matsaloli waɗanda aka samu sabanin fahimta a kai ta sashin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam littafin yana da muhimmanci a littafin yana cewa ikhtalafan nasu hal min az-zunubi dhanbun la tuqbalu tawbatuhu am la wato wannan tun zamanin sahabbai an samu muhawara a kan shin akwai zunubin da ba a iya gafarta ma bawa akwai laifin da mutum zai aikata wanda Allah ba zai gafarta mishi ba to akasarin malamai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumhur التوبة تأتي على كل ذنب توبة أنا شاهد shafe kowane فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل taubatu minhu wa tuqbal kowane laifi mutum aikata iya yana iya tuba akai kuma Allah yana yana karba to amma akwai wanda ke ganin akwai zunubin da girman su ya fi karfin mutum ya samu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala babu yafewa ba wai allah ne ba zai iya wan ba sai dai damar ce ta kuɗi daga cikin waɗannan laifuka akwai kisan musulmi musulmi ya kashe wani musulmi ba tare da haƙƙi ba ba wai allah ba zai iya gafarta mutum ba ne amma damar gafara ce ta kuɗi saboda wanda zai yafe masa haƙƙin ba shi da rai ya za a yi ka samu gafaran allah shi allah yana iya gafarta masa amma wanda ka kashe din kuma ai kana bukatar wata saboda ka cuce shi to shi ko ba shi dare saboda haka hatta daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ke da wannan fahimta kamar abdullah bin abbas al-ma'ruf an abin da ya tabbata game da abdullah bin abbas ke abdullah bin abbas yana cewa idan musulmi ya kashe musulmi to bai samun gafaran Allah akan wannan laifi ba zai yi ba to shine ibnu qayyim ya yace wa nabara ibnu abbas fi dalika ashabu almajiran abdullahi bin abbas din suka yi muhawara da malamin nasu akan wannan mas'ala abdullahi bin abbas sahabi ne amma sa ba su da wannan fahimta shi kuma ya tabbata akan wannan fahimta kaga an samu sabanin fahimta kenan tsakanin malami da ɗalibansa amma shi abdullahi bin abbas bai bari ba to shi da ya ce abin da ya sa akasarin malaman sunna tun daga sahabbai zuwa ga tabi'ai da tabi'i tabi'ina suke da cewa fahimta cewa babu zunubin da Allah ba zai iya gafarta mu bawa ba na farko dai akwai aya ta 53 ta suratul zumar inda Allah da kansa yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace ya ku bayina waɗanda suka yi marayukan su barna kaji kalmar da Allah ya faɗa asrafu ala anfusi sun yi marayukan su barna barna ko tana da yawa tana da ma'ana mai faɗi wanda yayi zina yayi barna wanda ya sata yayi barna wanda ya kisa yayi barna ko kalmar barna tana ɗaukar ma'ana mai yawa don haka Allah bai ayyana laifi dai ba asrafu ala anfusi sai Allah madaukake ce la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke tsammanin za ku samu rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an lalle Allah yana gafarta zunubai baki ɗayan su innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah shine mai yawan gafara Allah mai yawan jinkai wannan ayat saƙo ne daga Allah zuwa gare mu in ka karanta za ka gani qul ya ibadiya ana gaya ma annabi Muhammad ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu kaga sako ne ya gaya mana ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka rayukan su barna kar ku yanke tsammanin samun rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi baki ɗaya saboda haka almashi'a ta sashin gafara ta shafi kowane dafi na ɗan adam ibn al-qayyim ce fa hadhihi fi haqqi ta'ibi ga wanda ya tuba kenan a surat nisa'i mun karanta aya ta 48 inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha liman yasha Allah yana gafarta duk wani laifi wanda ya gaza shirka bai kai shirka girma ba fa hadhihi fi haqqi ghairi ta'ibi saboda haka wanda ya tuba aya ta hamsin da uku ta suratul zumar ta tabbatar Allah zai karɓi tubansa wanda ya mutu bai tuba ba aya ta arba'in da takwas ta suratul nisa'i Allah ya tabbatar zai iya margafara ya mutu bai tuba ba Allah zai iya margafara idan ana magana sai an tuba ne to aya ta arba'in da takwas ta suratul nisa'i ta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru wa yaghfiru ma duna zalika bai ce liman taba ba ko wa yaghfiru kawai Allah yana gafarta duk zunubin da ya gaza shirka an gama dan haka ko da mutum ya mutu yana laifi ne Allah zai iya masa gafara amma ka'idar idan bai mutu yana shirka ba wanda kaga kenan ya takaita ne ga musulmai kadai فهذه في حق غير shirki wa ma dunahu wa allaqa al-maghfirata bil بالمشيئة fakhassasa wa allaka wanda ya nuna cewar ya takaita ne ga musulmai kawai sannan ga aya ta 82 ta suratul qaha Allah madaukake ya ce wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada in ka dawo ta sashin hadisan manzon Allah suna da yawa akwai hadisi al-qudusi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ibnu adam law laqitani bi turabil ardi khataya Allah madaukaki ya ce ya kai dan adam da zaka haɗu da ni ka ya kai cikin duniya sun malakika ne la shirik bi shay'an in dai ka hadu da ni babu shirka ba wai ana maganar ka tuba bane an tashi a lahira ga zunubi kaga mutum bai tuba kenan ko domin inda ka tuba babu ma wannan zunubi saboda abinda manzon Allah ya faɗa at-ta'ib min az-zambi kaman la zamba hadisi ne ingantacce wanda ya riga ya tuba a lahira yana tashi kamar mara laifi ne idan aka ce a lahira ka tashi da laifi baka tuba bane sai manzon Allah yake a hadisin nan al-qudus fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala Allah madaukake ce ya kai dan adam da zaka hadu da ni laifinka ya kai cikin duniya sun malakita ni la shirik bi shay'an amma ka haɗu da ni kuma babu shirka ga laifin nan hili aka babban kaɗo ba shirka a ciki gaba ɗaya Allah ya ce laqituka bi qurabiha maghfira ni ko zan haɗu da kai da cikin duniyar na gafara yawan zunubin naka sai Allah ya ce ku gafarta ku sashi aljanna kaga ya mutu bai tuba ba kuma ya samu gafaran Allah Allah ya samu gadi wannan hadisi ya tabbatar wani ya mutu bai tuba ba kuma ya samu gafaran Allah don da ya tuba ba za a ce ya tashi da zunubi ba babu zunubi ai sannan akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata la yushriku billahi shay'an da kalal janna duk wanda ya mutu baya shirka da Allah to zai shiga aljanna inji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna idan musulmi ya kashe kansa ba shirka bane bai mutu yana shakkar Allah baraka wata ala ba mai yiwuwa gajin hakuri na yanayin da ya shiga ko dai talauci ko jinya ya sa ya kashe kansa amma ba wai a zuciyarsa ya cire yarda da akwai Allah ba idan ya cire wannan a zuciyarsa sai ya mutu kafin amma ba ka da hukuncin wannan tun da kai dan adam kana hukunci ne da zahiri mai sanin wannan shine Allah su shi kaɗai. saboda ka zahiri musulmi ya kashe kansa ya yi babban laifi amma ya mutu mai ya mutu musulmi wannan ne ka'ida a ƙidar ahlus sunnah wal jama'a wannan hadisi yana sahih sunan tirmidhi hadisi arba'in. man mata la yushriku billahi shay'an da al-janna duk wanda ya mutu baya shirka da Allah da wani abu to zai shiga aljanna sannan akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda maganar ta karshe ta zama la ilaha illa Allah zai shiga aljanna akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah janna ta yawman min ad-dahr wa in asabahu ma asabahu qabla zalika wanda kalmar karshe ta zama shahada ya dace ya iya cewa la ilaha illallah kalmarsa ta ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai shiga aljanna komai laifin da ya aikata a baya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa in asabahu ma asabahu qabla zalika da yawa mukan yi kuskure sai mu dauka ai ita wannan kalma dole sai mun ji an faɗa ba lalle bane tana yiwuwa ya faɗe ta amma kai baka iya ji ba don haka bu daina hukunta matattu da irin kalmar da muka iya ji sun faɗa akwai kalmar shahadar da mutum zai fada amma kai baka ji ba shi kuma ya faɗa illa dai abinda mazan Allah yake faɗaitar da mu duka sa'ilin da jinya ta kai jinya to mu yawaita kusantar wannan kalma wanda ya dace ya faɗe ta ta zama ita ce ƙarshen maganarsa to zai shiga aljanna akwai maganar da mutum yana iya ji akwai maganar da baka iya ji saboda tsananin jinyar da mara lafiya yake yana magana amma ba ka iya ji yana maganar amma ba za ka iya ji ba saboda harshen ya yi nauyi don haka ba a hukunta musulmi don ba a ji kalmar shahada a ce ai wani bai iya faɗan ma kalmar shahada ba kafin ya mutu wannan kuskure ah, akwai hadisin ummu salama wanda yana sahihu muslim hadisin aisha yana sunan nasa'i wanda duk sun zo da wannan bayani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa halakakum aw mautakum inna allaha harrama ala nari man qala la ilaha illa allah allah duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illa in dai ya faɗa da ikhlasi wannan mutumin Allah ya haramta naman sa ga wutar jahannam ga hadisai na masu yawan gaske wanda sun tabbatar da mutum yana iya mutuwa da zunubi kuma a lahira Allah ya gafarta mishi wanda shi ake kira karkashin almashi'a wancan ko karkashin tuba ne gafaran Allah ta tuba kafin bawa ya mutu gafaran Allah ta almashi'a wannan ko bayan ka mutu kana samun gafaran Allah akwai misali ba da hadisin ceto wanda ya zo cikin sahih bukhari yana sahih muslim yana kitabul iman duka hadisin isban bin malik al-ansari wanda ya magana akan ceto hadisin ceto yana da tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dama kashi uku yayi ceto sai Allah madaukaki ya ce wa izzati wa jalali la ukhrijanna minan nari man qala la ilaha illa Allah ina rantsuwa da buwaya ta ina rantsuwa da daukaka da girma na zan fitar da duk mutumin da ya taba cewa la ilaha illallah daga wuta da kaina inji Allah ni da kaina zan fita. inda shi Allah tabaraka wata'ala da kansa zai fita waɗannan bayi saboda haka aqida ta abu sunna musulmi baya da wama ko da ya shiga wutan ba zai dawama ba to wannan shine abu na farko da hadisin ya karanta da mu na biyu wanda shine na karshe hadisin yana nuna mana cewa gafaran Allah ba ta zama gaba ɗaya gabawa wato kana samun gafara ne gwargwadon gaɓuɓɓa na jikinka don in kun lura da wannan da muka karanta lokacin da wato a bin amrin ya yi mafarki ya ga wannan mutumin a kyakkyawan yanayi sai tambaye shi me ya faru sai ce an gafarta min saboda hijira da na yi to idan da a ce gafara ɗaya ce guda da ba ma'anar kuma sauran hannunsa ko wannan ya sa ake cewa almasfiratu ta tajazza'u kama annal uquba ta tajazza gafaran Allah takan zo gwargwadon gaba na ɗan adam kamar yadda zunubi hukumar Allah ta barka wa ta'ala tana shafan gaba ba duk jikinka ba misalin su shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana da cewa lokacin da ka tashi za ka yi alwala idan ka wanke hannuwanka sai laifin da kai da hannuwan su zuba ba a ce laifin jikinka ka duka ba na ina na hannuwan kadai su ne za su zuba idan ka kurkura baki ka zubar Allah ya zubar da wannan laifi idan ka wanke fuska laifin fuskan ya zuba haka dai har ka gama alwalarka kaga ya nuna gafaran Allah tana karkasuwa akan gaɓuɓɓa na ɗan adam gwargwadon aikinka gwargwadon gafara da kake samu ma wannan gaba na jikin kaɗai shi wannan ya samu gafaran Allah amma abin da ya rage hannuwansa kaɗai ba a gafarta musu ba saboda kai ta ya boye hannuwan ga Abdul bin Amr bai gani bai gani ba sai da manzon Allah ya addu'a sai Allah ya gafarta mu hannuwan ma wato gafaran Allah tana samun ɗan adam gwargwadon gaban jikinsa ba dukkan shi ba amma akan samu wanda Allah kan gafarta mar gaba ɗaya da shi ba lallai ba wannan yana cikin bayanin al-Imam al-Qurtubi da yayi a al-Muslim lima ashkala yana sharhin hadisin da muka karanta hadisin Jabir bin Abdullah yace dalilun ala anna al-maghfirata la tatanawalu mahallal jinaya fa yahsulu minhu tawjihul iqab ala al mu'aqab Allah tana iya samun ka amma Allah ya hana wata gaba na jikinka kar a gafarta mata saboda haka yasa manzon Allah yake cewa idan ka tashi a kowace rana kai kokari kai sadaka saboda adadin gaban jikinka saboda gaban jikinka ana cewa kai kamar kasusuwa 360 to sadakar da za ka yi kana fansar kowace gaba kowane kashi na jikinka sadakan tana fansar kowane kashi da ke jikinka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda za ka yi sallan walha yana wadatar ma gaba daya wato wannan ya nuna kar ka dauka gafara guda ɗaya ce wadda Allah ke ma dan adam duka laifinsa an gafarta lalata gaban jikinka kowane da irin gafaran da yake samu daga Allah ana iya gafarta mu sauran sassan jikinka amma a samu gaba ɗaya Allah bai gafarta maka ba al-imamul qurtubi yace dalili saboda ai da annabi ya zo lokacin da abu failu bin amrin ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar ya rasulullah ga mafarki da nai wani zalika kala alaihi salatu wa salam allahumma wali yadayki fakfir ya allah to hannuwan nasa ka gafarta hannuwan nasa ka gafarta musu kaga manzon Allah ya tabbatar ba duka jikin mutum ne ya samu gafaran ba mutumin ya samu gafaran Allah amma ban da hannuwansa kuma wannan ba shi kadai bane hadisai da suke tabbatar mana da hakan suna da yawan gaske zan ba da misali da biyu na farko shine hadisan Abu Hurairah Muhammad bin Ziyad al-Jumahi tabi'i yace samitu abu hurairah wa kana yamurru bina wan nas yatawaffaquna min al-mithara muhammad bin ziyad tabi'i ne yace a zamanin tabi'ai abu yakan zo ya wuce ya ga mutane suna alwala a madaukin ruwa guda daya kamar wani daru an zuba ruwa mutane na diba suna alwala al'ina'ul mu'id lil mutafakir ah, don haka abu da idan ya taho ya ga mutane suna alwala da wannan ruwan mutane da yawa sai ya rika ce musu asbigul wudu'a ku kammala alwala kar ku yi garaje in ji abu hurairu ku kammala alwala kada ku yi garaje fa inna abal qasim qala domin baban alkasimu ya ce wailun lil aqabi minan nar wato halaka ta tabbata ga wasu wato diddige game da wutar jahannama akwai diddige na mutane kamar dunduniyar kafa kenan mazan Allah yake cewa wasu digadigan akwai azaban da Allah zai musu na wuta a ranar kiyama hadisin yana sahih bukhari yana kitabul wudu yana sahih muslim kitabul tahara mutafaqun alai manzon Allah ya faɗi wannan Abu Hurairah ya tabbatar hadisi mutafaqun alai wato shi yasa abu huraira idan ya ga mutane suna alwala ana kauri sai ce la la la asbigul a ku kammala alwala kada sauri ya sa ku manta da dunduniyar kafa diddige ya zama kun bari ku wanke ba domin duk gaɓuɓɓa da ɗan adam yake alwala ba gaɓar da take da wahala kamar sawu sawu ita ke da wahalan wankewa kuma in kana lura da yadda mutane ke alwala za ka gaba inda ake sakaci kamar sawu wajen wanke sawu saboda eh, sawunka ne wurin da ya fi wato samun datti a duk gaɓuɓɓen jikinka waɗanda kake wankewa a lokacin alwala to eh, za ka ga idan mutum yana sauri idan ma aka ce an samu lam'a za ka samu a sawu ne sannan a jikin sawun inda ya fi wahalan wankewa ba kamar dunduniyarka wato shi ne diddigin kafanka wannan diddigen kafan naka shi yake da wahala musamman ga mutanen da ke wato zama a rairayi saboda ana samun faso da sauransu kaga kafin ruwa ya shiga a ce mutum ya wanke abu ne mai wahala sannan in ka zo zaka ga ko lokacin sanyi mutum sai dai ya zuba ruwan kawai bi. alhalin ruwan bai ma shiga wani tsagun kafan nashi ba don haka yasa abu da yake gargadin su in ya gansu suna alwala sai ce asbihul wudu'a ku tabbata kun cika alwala fa dan ga abin da naji baban alqasim ya faɗa wailul lil aqabi minan nar hadisin al-imam at-tirmidhi shi ma ya yana babu ma da annal uzunain min ar-ra's sai yace wa fiqhu hadha al-hadith annahu la yajuzu al-masu ala al-qadamayn illa yakun alayhima yani kufan aw jawraban cewa mutum ya shafa kafansa in dai ba wai akwai hufi bane ko shafan safa mutum ya sanya safa shine socks amma a ce an zo alwala ka shafa ruwa kawai wannan babu shi a sunnar manzon Allah dole ka wanke kafafunka eh, saboda ka tsira daga wannan menene hadisi yake karanta da mu yana nuna mana cewa kayi alwalan sauran gabubban naka an gafarta musu amma bin duniyarka ya zama ba su samu gafaran Allah ba sai zama an sa mutum a wuta amma duniyar azaba ita kadai wato hikimar Allah tabaraka ta'ala ita wutar jahannama ba kamar ta duniya ba ce wutar jahannama yanda aka yi programming din ta nan take idan aka ce azabar makafa za a yi to iya kafan nan za ta yi ma azaba shi yasa bazo Allah ke cewa akwai digadigai waɗanda za su samu azaba za su halaka a ranar kiyama kayi alwalan amma duniya ka kuma Allah ya mata azaba ashe kaga ka samu gafara dalilin alwalanka an gafarta ma laifin fuska na hannu na kai amma don duniyar ka ba ba gafarta mishi ba saboda ka gafaran Allah tana zuwa ga sassa na dan adam ba dukkan shi ba ana samun gafaran Allah tabaraka wa ta'ala wato ga wata gaba sannan a samu wata gabar kuma Allah bai gafarta masa ba ibnu hajar ya magana shi ma akan hadisin a cikin fathul bari mujalla na farko shafin gari biyu da talatin da uku fayyaltahiku biha ma fi ma'anaha min jami'il a'aba ba dun duniya kadai ba ibn hajar yace duk gabakun alwala kamar da hankali an yi mada misali ne da dun duniya don shi ke da wahalar wanke Allah shi kar ya kudu ka samu fi isbaqita duk wata gaba zai zama an samu sakaci wato ta wajen wankewa wajibi ne mu mai da hankali a kai akwai riwaya ta biyu ta wannan hadisi hadisin wanke kafafu shi ne hadisin abdullahi bin haris az-zubaidi ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wailul lil aqabi wa butunil aqdami minan nari halaka ta tabbata ga wasu digadigai da kuma ƙarƙashin tafukan wato sawaye karkashin sawaye karkashin sawaye na yan adam shine butulul aqdam kasan sawu manzo Allah ya da din duniya da kuma kasan sawun ɗan adam wato yana cewa akwai waɗanda tabewa ya tabbata gare su halaka ta tabbata gare su wanda wannan hadisin yana nuna cewa banda din duniyar wuri na biyu da ke da wahalar wankewa wato shine kasan kasan kafa kasan sawu na ɗan adam don haka yasa idan mutum ya yi sujuda za ka iya gane idan bai wanke tafin kafansa ba musamman ne ga inda ya zama akwai rairayi za ka iya ganewa ah, wannan shi ne wuri na biyu da ke da wahalan kulawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da dun duniya da ƙasan wato sawun ɗan adam manzon Allah ya ce ah, alkawarin azaba ya tabbata gare su matukar an yi sakaci wajen kulawa da su hadisin masana da dama sun inganta shi kamar misali alhafizul aini cikin umdatul kari mujallar da bisha da gari ku da sittin yana cewa isnadul hadisu jayyidun hasan sannan akwai al bai al alimam al ahmad bin hanbal waɗanda sun tabbatar da wannan hadisin ya zo ta riwaya sahabbai kamar kashi uku akwai aisha akwai abu huraira sannan hadisin muka karanta wato riwaya ta muhammad bin ziyad wanda ya ba da labarin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da azaba ga wanda ke sakaci wajen wanke dunduniyarsa a lokacin alwala to akwai hadisin aisha wanda yana littafin muwatta akwai kuma hadisin abdullahi bin amr muttafaqun alaihi wanda duk sun tabbatar da haka saboda haka yasa wanke dunduniya yake da muhimmancin gaske wanda wannan ya nuna mana Allah yana iya gafarta ma sauran ba, ya ki gafarta ma wata gaba ta jikin nada misali na biyu shine wanda shi ma al-Imam Qurtubi ya bayar yana yana kawo wato hadisin al-Imam Bukhari hadisin Abu Hurairah har yanzu wanda yake magana akan suturar da muke sawa wannan ma misali ne da ke nuna maka cewa Allah yakan iya gafarta ma mutum amma banda wata gaba na jikinsa wannan hadisin abu huraira wanda ya zo cikin sahih bukhari yana sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fi nar duk suturar da ta wuce idanun sawu duk suturar da ta wuce idanun sawu kai kasa to wuta ce wato za ta kai mutum ga wuta wanda ya zo cikin hadisin abu huraira ya zo ta hadisin sahabbai da dama a kan haka alimamu shaukari yake cewa akwai malamin da ya rubuta littafi musamman a kai akwai malamin da ya rubuta yana cewa wakar jama'a akhiri na risala tsawila jazama zama fi tahrim al harimun isbali kar ka yadda suturarka gaba ɗaya ta wuce idanun sawu saboda la shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar duk mutumin da suturarsa take wuce idanun sawu to la shakka wuta ne makomarsa ba wai ana nufin dukkan shi ne Allah zai zai babbaka balala wurin da yayi laifi nan kadai za a yi ma'azaba duk da cewar akwai hadisin da ke nuna tsananta wanda Allah ya akan wannan wanda Imam Shauka ne ba da misali akai a littafin Nailul Awtar yana cewa hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim mutane uku wadanda Allah ba zai magana da su ba a ranar kiyama Allah ba zai kalle su ba Allah ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai radadi Abu Zar yana cewa man hum ya Rasulullah kabu wa khasiru suwaye waɗannan sun taɗe sun yi hasara ya Rasulullah a tashi a kiyama ce Allah bai magana da kai ba Allah bai kalle ka kallon rahama ba Allah bai tsarkake ka ba kaga mutum ya tabi manzon Allah sai da ya maimaita sau uku Abu Zar yana tambayarsa. sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-musbil na farko shine mai jan suturarsa yana tafiya kana da babbar riga kana tafiya tana jan kasa ko kana da jamfa kana tafiya tana jan kasa ko wandonka yana jan kasa manzon Allah ya ce na farkon su kaga ba abu ne mai sauki ba amma shedan sai sa mana tunani ai daga sutura kadin nan wata alama ce ta wata aqida haka ne ko alama ce ta wata aqida illa iyaka saboda haka kace idan na daga sutura ta ai ma na zama ina bin wannan aqidan shedan sai ya ribace ka kuma ga hadisin manzon Allah wannan hadisi yana sahihul bukhari yana sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam eh, wannan hadisi yana sahihu muslim yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah hadisin abu zar al bukhari hadisi ne da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana nuna hadarin mutum ya ja suturarsa manzo Allah yake na farko al-musbil wanda suturarsa tana jan kasa na biyu al-mannanu mai yin gori na uku almunfiku silatahu bil halifil kazi dan kasuwa da ke sai da kaya ya hada da rantsuwa waɗannan mutane guda uku Allah bai magana da su Allah bai kallon su Allah bai tsarkake su kuma Allah ya tabbatar suna da azaba a ranar kiyama Allah ka kare da ka lallai wannan hadisin ya tabbatar mana abubuwa guda biyu na farkon su wato shine cewar Allah tabaraka wa ta'ala yana gafarta wa musulmi dukkan wani laifi in dai ba shirka ce masa ba don haka don mutum ya kashe kansa bai yi da wani ita ce aqidar ahlus suna wal jamaa na biyu yana tabbatar mana laifin mutum yana dangantaka da irin azabar da zai samu gabar da eh, ta saba ma Allah ita wannan gaba ake ma azaba a ranar kiyama saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta ma wannan almuhajir amma banda hannuwansa sai da manzon Allah ya yi addu'a Allah subhanahu wa ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk